Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,49 da kuma 60 sai kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta harshen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da su ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum. Ladan Ibrahim Awa ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud lalu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Mahmud a ba mu kanun labarai. Ladan a Angola ana ta ɗauki da zargin yiwuwar tafka maguɗi yayin da 'yan ƙasar ke shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa a yau. amurka ta yi maraba da matakin da koriya ta arewa ta dauka na rage kuraren da take yi kan takunkumin da aka kaba mata wani mutum da ake tuhuma da hannu a harin da aka kai da mota a spain ya ce suna kan shirya wani gagarumin hari kafin a cafke su madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji dalilin da ya sa wani dan boko haram ya miƙa wuya bori ya hau sai na ji tsoro kamar zan gudu ya ce idan har ka gudu ka riga ka ga asirin abin da muke cikin shi to kashe ka za mu yi shine ya dauke ni sai ya tafi da ni ha kuma idan muka leka jamhuriyar Nijar za ku je da kotu ta ɗaura wasu 'yan sanda har na tsawon shekara guda an ba mu sakamako na cewa waɗannan mutane yanzu za a kai su a rihe su gidan yari eh, shekara guda. Kana muna ɗauke da shirin demokuraɗiyya yau na sahabu Imam Aliyu, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Doki haɗe da zargi sun dabaibaye babban birnin Angola yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a yau Laraba a zaɓe na farko da 'yan ƙasar za su gani ba tare da sunan da ɗan shugaban ƙasar akan ƙuri'a ba. shugaba jose eduardo dos santos wanda ya kwashe shekaru 38 yana mulkar kasar ya yanke shawarar zai ja gefe a wannan karan jam'iyyu biyar ne ke kalubalantar jam'iyyarsa ta mpla wacce ta yi ta mulkar ƙasar. tun bayan samun 'yancin kai a shekarar 1975 wacce kuma ake sa ran ita za ta lashe wannan zaɓe. tuni dai manyan jam'iyyun adawa biyu na unita da casace suka fara zargin cewa sun hango ana shida ta kuma gudi tun a farkon zaben jam'iyyun suna zargin jam'iyya mai mulki ta mpla da yin amfani da motoci da kudaden gwamnati wajen gudanar da yakin neman zaben ta suna kuma zargin cewa kafa yada labaran gwamnatin kasar ta fi bai wa jam'iyyar dos santos fifiko jami'a ta mpl dai ta musanta zargin shirya wani magudi sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya yi maraba da matakin da koriya ta arewa ta dauka na rage kurarin da ke yi kan sabbin takunkuman da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kakaba mata amurka na fatan cewa wannan wata alama ce da ke nuna cewa koriya ta arewan za ta dakatar da ayyukanta neman tsokana a nan gaba kamar yadda tilasan ya faɗa ya kuma ƙara da cewa mai yiwuwa wannan wata alama ce da ke nuna cewa an fara sharar fage na zama da ita domin tattaunawa nan gaba ganin hakan a jiya talata shugaba donald trump ya kakaba takunkumi kan wasu kamfanoni da mutane 'yan china da rasha waɗanda ke hulɗan kasuwanci da koriya ta arewa wajen taimaka mata tana gina wato makamin nukiliya sai dai wani jami'in diplomasiyar china ya kwatanta wannan takunkumi a matsayin kuskure kamar yadda wasu sabbin rahotanni daga beijing suka nuna kwaskwarimar da shugaban amurka donald trump ya yi kan dabaran yadda za a tunkari batun afghanistan zai sauya yadda amurka za ta tunkari wannan yaƙi wanda shine mafi tsawo da ta taɓa fuskanta in ji sakataren harkokin wajen ƙasar rex tillerson domin a cewa tillerson an bai wa kwamandojin da ke afghanistan ɗin wuƙa da nama su yi gashin kansu bisa yadda al'amura ke wakana a ƙasar ta afghanistan maimakon a ce su rika la'akari da yadda siyasar yakin ke tafiya da sauran batutuwa tillerson ya kuma faɗa wa manema labarai a lokacin da ya wata bayyana ta ba kasafai ba a ɗakin tattaunawa na ma'aikatar harkokin wajen amurka cewa dakarun afghanistan da sauran jami'an tsaron su ne za su jagoranci wannan yaƙi ya kuma ce duk da wani yunkuri da amurka za ta yi zai kasance ne kan yadda al'amura ke tafiya a afghanistan ɗin yana mai jaddada cewa wannan wata dabara ce ta tirsasa mayakan taliban domin su fahimci cewa ba za su ci nasarar wannan yaƙi ba sakataren tsaron amurka james mattis wanda ya ziyarci bagadaza jiya talata ya ce bai yanke shawarar adadin dakarun da za a tura kasar ta afghanistan ba wacce ke kudancin asiya har sai ya tuntubi shugaban haɗakar hafsan hafsoshin amurka general joseph dunford labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc jiya talata da dare shugaban amurka donald trump ya nuna alama mai karfi a wajen gangamin da ya yi kama da yakin neman zaɓe a jihar arizona cewa zai yi wa tsohon shugaban 'yan sandan rundunar maricopo joe akpayo a huwa shi dai joe akpayo mai ra'ayin riƙau wanda ke sintiri a kan iyaka wanda kuma a kwanan ne aka yanke masa hukuncin bisa samunsa da laifin raina kotu bayan da yi kunnen kashi da umarnin kotu cewa ya kawo ƙarshen sintirin da yake yi a kan iyaka kafin wannan gangamin siyasa shugaban na amurka ya fara kai ziyara wuraren da ake sintirin a kan iyakar da ke kusa da mexico a jihar arizona da ke kudu maso yammacin amurka wannan ziyara wacce shugaban ya kai jiya talata a yankin yuma na zuwa ne daidai lokacin da trump yake neman amincewar majalisar dokokin amurka kan samar da kudaden da za a gina karin katangar da ya daɗe da yin alkawarin ginawa duk da cewa akwai ginanniyar katanga a wasu sassa hudu maso yammacin kasar yayin da yake ran gadin yankin na yuma shugaba trump ya ziyarci ofishin hukumar kula da shige da fice domin ganewa idanunsa irin kayayyakin da hukumar ke amfani da su wajen yaƙi da masu ƙetare kan iyakokin ƙasar inda har yi wata ganawar sirri da jami'an yankin wani mutum da ake zargi da hannu a harin da aka kai da mota a barcelona makon da ya gabata ya faɗa wata kotun spain cewa sun jima suna shirya wani gagarumin hari ta hanyar yin amfani da ababen fashewa kamar yadda wasu majiyoyi a kotun suka bayyana muhammad hauli shamlal mai shekaru 21 ya kasance mutum na farko daga cikin mutane hudu da aka yi zargi da ya bayyana gaban kotu a jiya talata kwana guda bayan da 'yan sanda suka harbe har lahira mutumin da ya tuka motar da aka kai harin mutane hudun su ne kadai suka rage a raye cikin daukacin gungun 'yan ta'adda sha biyu da ake zargi na da hannu a kitsa wannan hari wasu daga cikinsu 'yan sanda ne suka kashe su yayin da wasu kuma suka mutu a lokacin da wani bam ya fashewar bazata a inda suke kera ababen fashewa gabanin a kai wannan hari labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To buɗe taskan rahotannin da wani ɗan Boko Haram da ya shaida wa wakilin sashen Hausa da ke Maiduguri wato Haruna Dauda biyu dalilin da ya sa ya fita cikin wannan ƙungiyar da ma sauran yadda ƙungiyar ke tafiyar da ayyukanta. Da farko dai Haruna ya tambaye shi ne cikakken sunansa. Ni sunana Bana. ina da bana umara eh, ina da shekara 27 daga ina ka fito yanzu daga cikin san misa da farko kai dan wani gari ne ni dan banki ne banki ko eh shekara kana cikin wannan kungiya eh, eh. a ina ne ka so ma shiga wannan kungiya a lokacin da su boko haram sun shiga garin banki ta yi a wannan lokacin akwai wani abokina ana kiran shi abu mujahid sai shi ne ya ɗauke ni sai ya yaudare ni ya sa ni wannan cikin kungiyar boko haram din yana ce mu akan 'yan najeriya nan arna ne sojojin nan duka arna ne saboda haka zo nan bangaren shakau shine musulmi zo mu yaki mu kashe mutane shine ya sani wannan aiki sai na ji tsoro kamar zan gudu ya ce idan har ka gudu ka riga ka ga asirin abin da muke cikin shi to kashe ka za mu yi shine ya dauke ni sai ya tafi da ni to wani suna kake amfani da shi a san bisa abu abu mustapha kai komanda ne ma kenan ko a ba komanda ba kai mayaki ne haka mayaki ne ina karkashin gaidan ni ina yi mishi bodyguard amma na taba zuwa yaki so nawa kamar ka je yaki na yaki ya kai so shida ka a wani garuruwa kuka je yakin nan na taba zuwa abin nan gaba da bama na a wulare na taba zuwa bita na taba zuwa attack a wajen gefen chadi wannan na yi attack to sauran idan sojoji suka shiga san bisa ne muna attack nasu ba wai na je garib kaza ba ne to ka zo ka ce ka zo na karkashin gaidam wani ne shi gaidam din kamar yana kusa da shakau mun zir kenan ok kamun ka shiga kungiyar boko haram da menene sana'ar ni ina jaran wayoyi kuma ina turawa koki a laptop to kai a wani bangare kake ne ganin cewa kuna da kungiyoyin na kusa gida biyu ni na bangaren abubakar shekau ne to kamar a sambisa a wani gefe ne kuke da zama ne mu muna gefen jimiya wannan cibiyan sambisan kenan a wannan wajen muke zama to yanzu a ganin ka abinda ku kuke lokacin da kake cikin wannan kungiya kana gani kuna yin daidai ne gaskiya ba daidai ba ne don ba tausayi ba imani kuma ana cusa akan kamar addini ne sai a ɗauki mutane sai a je a fuskan addini sai ka je ka kashe mutum a fuskan za ka samu aljanna sai a jama hayoyin hadisi ko kur'ani ba da wajen shi ba sai mutane mun muna cikin sai mu fahimci gaskiya ne abun sai mu yi kabbar allahu akbar allahu akbar sai mu je ma'aikata na abun to kai ya aka yi kafto ne daga nan dajin sambisa din ya kai hagu to ni tun da akwai a zuciya na wannan abun kuma na ji shugaban sojoji shi buratai sai son time yana magana a radio akan cewa ku tuba ku zo mu za mu karbe ku ku fita daga filin dajin sambisa to kullum ina ji a radio kasan a cikinmu yawanci akwai masu ji radio sosai hmm. na bbc ko american muna jin shi sosai sai yana shiga zuciya na kan fitan wannan abun sai idan na kwanta na yi tunani cewa wannan abun fa akwai zalunci a ciki kuma abubuwan da muke kuma akwai sata a ciki kawai dai muna ɗauka dukiyar mutane muka kashe wannan abun fa ni fahimta na ba addini ba ne nake bin wannan zuciya kawai shine ya fita daga zuciya na kuma dama idan za ka fita a najeriya sai su zole ka cewa idan ka fito ba sojoji za su kashe ku za ka tsoron fitowa ba To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. A can jamhuriyar Nijar ko kotu ce ta ɗaure wasu 'yan sanda na tsawon shekara ɗaya sakamakon hukumar da suka gana wani ɗalibi. Ga su lamu bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wani bidiyon da aka naɗa a ranar zanga-zangar ɗalibai ta goma ga watan Afrilun da ya gabata wanda kuma aka yi ta yaɗawa a shafukan sada zumunta shi ne tona asirin waɗannan 'yan sanda su uku da akan gani sun saka wani ɗalibi a tsaka suna dukansa da kulake tare da tilasta masa ambaton kalaman ɓatanci a kan ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa usn lamarin da ya tilasta wa hukumar 'yan sanda dakatar da 'yan sandan kafin daga bisani a damƙa su a hannun mashara'anta dalili kenan da a farkon watan nan na agusta kotu ta saurare su yanzu dai alkali ya yanke shawarar garkame waɗannan 'yan sanda a gidan sarka tsawon shekara guda yayin da aka buƙaci gwamnatin Nijar ta biya wa ɗalibin diyar miliyan goma sha biyar na sefa matakin da mataimakin sakatare janar na kungiyar ɗaliban jami'ar ya mai tsalha kaila ya ce ya yi daidai an ba mu sakamako na cewa waɗannan mutane yanzu za a kai su a rihe su gidan yari eh, shekara guda su kuma gwamnati za su biya waɗansu kuɗaɗe wanda suka kai har zuwa miliyan goma sha biyar ga wannan aboki namu bisa kan duk wannan abubuwa da an kamushi na wulakantar da rayuwar shi yadda aka aka wulakantar da mutuncin shi a idan duniya baki daya mun gamsu amma sauran bayani waɗansu tantamana da zami zami su zuwa gaba kuma za ku samun labari insha Allah Salman ahmadu Ali wanda shine ɗalibin da ya huskanci wannan gallazawa a hannun eh, 'yan sanda ya jinjina wa kotu saboda a cewarsa ta kwato masa haƙƙinsa. Je me fait que contenter de ce que la justice a dit. Moi je respecte la justice nigérienne. ya zuwa yanzu gwamnatin nijar ba ta ce komai ba akan wannan hukunci haka su ma 'yan sandan da kotu ta garkame ba su bayyana matsayinsu ba dangane da hukuncin da ya hau kansu a makon jiya kwamitin binciken abubuwan da suka wakana a zanga-zangar ɗalibai ta goma ga watan afrilu ya bayyana gano cewa mutuwar ɗalibin nan malaba gale na da nasaba da wani makamin da ya dake shi a ka sabanin abin da hukumomin Nijar suka faɗa a washe garin wannan zanga-zanga saboda haka kungiyar ɗalibai ta ƙasa ta lashe takobin ɗaukar matakan gano sunan jandarman da ya kashe abokinsu domin ya fuskanci shari'a in ji su. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. To a can jihar Niger ko gwamnan jihar ne Alhaji Abubakar Sani Bello ya kuka kan yadda gwamnatin jihar ke gyara hanyoyi amma kuma manyan motoci ke bi suna lalatawa. A tattaunawar da na yi da shi na tambaye shi ko me zai yi akan wannan lamari? Yawancin hanyoyin da kake magana hanyoyi ne na gwamnatin tarayya duk kudin da gwamnatin tarayya da na jiya za su kashe a hanyoyin najeriya wallahi mutuwa za su saboda hanyoyin nan ba su ɗaukan wannan nauyi to me gwamnati ka za ta yi domin magance wannan a ka'ida ka san akwai abin da ke kai ka san a tsarin najeriya a federalism namu yadda yake a ka'ida akwai hanya ta federal wanda ke ni ban da wani abun faɗi game da hanyar federal wannan ya zama nasu ba ni iya komi a kai duk da cewa a jiha na yake su gwamnatin tarayya su za su ba da doka su ce kar mota da ya wuce ton 30 ya hau titi na yi magana da minista na yi magana da shi acting president kuma sun amince sun gace haka ne domin za mu ta kashe kuɗi biliyoyi muna gyara hanya amma ba su daɗewa kana tsaye ana gyara hanya kana gani kana gyara in mutum ta wuce hanya ya fashe saboda hanyoyin nan inda tirelin suna ɗaukan ton 30 ko lita 33 ba abin da zai faru hanyoyin ba abin da zai faru gadojin da suke karyawa ai ba banza bane yanzu a neja a yau gada gada gada da suka kare sun kasan hudu ko biyar ko shi ko wancan satin kana tana ji guda daya, hanyar lafai biyu ne masu kula hanyar lafai yanzu saboda motoci masu kan mutum da ke ɗaukan siminti suna da nauyi sun wuce ton talatin gadojin da sun tsufa kuma ba a zana su saboda irin wannan nauyin ba in ton talatin ne za su wuce so in a rana tela 200-300 suna wucewa tan 50 tan 60 tan 50 tan 60 bayan lokaci kaɗan dole ya fashe to tun da yake abin ba jihar kaɗai ta shafa ba dole zai shafi sauran jihohi a taron ku na gononi ba ku kan duba irin wannan al'amarin ku magana a kan ɗauki matsaya wallahi ina ganin a cikin wani taron mu lallai ni dai na ɗan da magana dan fara maganan amma maganan ba ta yi kwari ba amma kamar na gaya maka shi minista na yi magana da shi kuma zan ci gaba magana da shi kuma zan ci kullum kuma zan faɗa dole sai mun koma tsarin yadda muke a da lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa 'yan Najeriya ba su iya zanga-zanga ta lumana ba? Abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya an yi gama tsakanin 'yan zanga-zanga kishiyoyi biyu a Abuja. A gefe ɗaya masu neman shugaba Buhari ya dawo ko ya yi murabus, a ɗaya ɓangaren kuwa masu goyon bayan shugaba Buhari. bari mu yi musu adalci ko a ƙasashe da aka ci gaba kamar a nan zanga-zanga ta lumana ta kan rikide ta zama tarzoma amma da akwai masu sharhi da suke ganin cewa ƙasashe masu tasowa musamman a afirka kamar a arewacin najeriya mutane ko ba su iya zanga-zanga cikin lumana ba ko ma san ba su san tasirin ta a tsarin demokuraɗiyya ba ga shimfiɗar da nasiru adamu hikaya ya haɗa mana irin hargitsin da aka samu a kasuwar wuse a makon jiya yayin da mawakin nan Charlie Boy da tawagarsa suka gudanar da zanga-zangar ko shugaba Buhari ya dawo ko ya yi murabus. Masu wulbaro ne ma na kasuwar da ke maraba ga shugaba Buhari suka watsa tawagar Charlie Boy da fasa motarsa inda aka ganshi ya kife kasa da alamu wa imma yana azzama abin da ya faru ne ko kuma ya galabaita ne da gaske. Matasan da ya bara suka yi na neman cika aiki ga 'yan zanga-zangar Shugaban kungiyar zanga-zangar Awamomu Dondo Movement da ya ji a dai yanzu ya nuna takaici. 'Yan sanda sun ci mutuncin mu sun yi mana kaca-kaca kuma kowa ya gan abin da ya faru a yanar gizo musu ma ah, mun gama abin da muka je wurin yi an ji rance mutane su zo su dake mu su yi kaza kowa da ko ƴan Najeriya duk sun gani yayi da ji yanzu kuna hali irin na buya ne saboda wasu suna cewa fa kun saba ma tsarin mulki da kuka yi zanga zanga da ya dace ma wata kila a kakkama ku kawai a zuwa kama mu mu tsoron gwamnati muke ji duk wanda yake tsoron gwamnati ai yana gidan shi yana bacciya yana kwana a zuwa kama mu a rufe mu amma jefa da makulin a rijiyar lokoja yanzu a tuna wannan zanga-zangar ta haddasa magoya bayan shugaba buhari fitowa sunana kabir ibrahim wa'ansu sun fito da wasu nasu gangamin suna ganin kamar ai baba buhari shi bai ma da kowa ne idan muka bari suka ɗore a wancan yanayin da suka taho to za a ɗauka cewa to ko gobe buhari bai da kowa ne na tambayi dr sa'id ahmed duka wani jami'ar bayero ta kano me yasa arewa jama'a basu san zanga-zangar lumana kwatankwacin takwarorinsu na kudancin kasar ba farko dai kasan arewacin najeriya ya mafi yawansa ya daɗe a cikin tsari na mulkin sarauta da kuma a mulkin sarauta babu tsarin zanga-zanga daga bayan musulunci ya zo ya karɓe tsarin a tsarin musulunci ma babu mahalli ga zanga-zanga daga baya 'yan mulkin mallaka suka zo suka karɓe tsarin su ma 'yan mulkin mallaka ba ta yarda da zanga-zanga ba a daɗe da dawowa mulkin eh, kai ba sojoji suka tankwaɗe su ma sojoji ba ta yarda da zanga-zanga to wannan tarihin dole yana bin mu gaba ɗaya sannan kuma abu na biyu 'yan sandan najeriya tasirin mulkin mallaka da tasirin mulkin soja da su iya wato baiwa 'yan zanga-zanga kariya don a yi a gama lafiya ba kullum aka ce ana zanga-zanga komai da to su gani suke fito na fito ake da hukuma saboda haka abin da suka sani su ya tarwata wannan zanga-zanga. To, zanga-zanga ta farko mm. za a ce a Najeriya watakila ta alif ɗari tara da ashirin da tara ne wanda matan aba suka yi Hmm. dukkanin su mata ne dukkanin su da mai rike da makami inda aka rawaito amma aka turo maza yan sanda kuma dukkanin su da makami suka kashe na kashewa suka rautawa kuma dukkan da aka tashi rubutu ko tura ne suka rubutu ko mu muka yi mu kira abin da tarzomar matan aba wato aba women's riot hmm. da wahala ka ya kira shi zanga-zangar matan aba. Dr. Duka ba ka ganin bayan samun 'yancin kai ha zuwa yau ya kamata a ce kuma ganin an ce mutum yana kwaikwayo daga makwabcinsa ganin yadda 'yan kudu ke zanga-zangar a ganin yadda duniya ake zanga-zanga ta lumana. ba ka gani lokaci ya kyautu a ce da zuwa yanzu dai a ce musamman arewacin najeriya an koyi yin wannan wato an yi a arewacin najeriya ma idan baka manta ba a shekarun 1980 zuwa 1990 ba ma a najeriya ba a'a a duniya duk inda aka yi wani abu wanda ake ganin kamar wato turawa ko kuma musamman amerika ta yi wani abu mai kama da zalunci yanzu nan za a fita a zanga-zanga hmm. za a fita a zanga-zanga an yi zanga-zanga goyon bayan um, afghanistan har an saka wa wasu wurare sunayen garuruwan afghanistan a biranen arewacin najeriya mm. an yi zanga-zanga goyon bayan iraki har an saka wasu wurare sunayen wasu garuruwa na iraki a arewacin najeriya eh. an yi zanga-zanga kala-kala eh. amma a shekarun nan na baya-baya sun zamana watakila saboda arewacin najeriya ta fi tarin matasa marasa aikin ta fi kuma tarin yara waɗanda ba sa zuwa makaranta sai da mana zai wahala ka yi zanga-zangar ka gama lafiya sai an samu waɗanda ko da ba 'yan zanga-zangar ba ne suka fake da zanga-zangar suka je suka yi wani ta'adin. Ko da a dan kasashen misali akan in dai zanga-zanga ta lumana ta so waɗansu ɓata gari sa shigo daga ciki su ɓata su mai da abin tarzoma a samu tashin hankali da dai sauransu to amma abin da ke dan baiwa mutum mamaki ba wai cewa ake mutane su je su farwa mutane su ta da fitina da sauransu ba alal misali a shekaru biyu ko uku da mm. suka wuce boko haram ta je ta kai ta farwa wata makarantar sakandare ta kashe ɗalibai kusan hamsin da wani abu garin baki ɗaya ba mutum guda da ya fito ya bayyana rashin jin daɗinsa ko da zanga-zanga ta lumanar amma 'yan Najeriya da ke kudancin eh. Najeriya su suka fito suke zanga-zangar abin da aka yi wa arewa sannan arewar babu mutum guda da ya fito yana zanga-zangar saboda abin da aka musu to wannan sai ya daure mutum kai eh. cewa bayan shekaru hamsin da wani abu da samun yanci bai kamata ce da matasa da karatu da ake mutane sun fahimci tasirin zanga-zanga ta lumana ba ai ai sakamakon kashe gwiwar kenan eh, dole yayin da ka kashe mutane gwiwa akan suna yin zanga-zanga kamar inda na baka misalai hmm. kan da ɗalibai suka fito a arewacin najeriya cewa an yi ɗalibai sun yi zanga-zanga na musamman abu bariya hmm. kullum aka fito a sa 'yan sanda su tarwatsa mutane kullum aka fito a sa 'yan sanda su tarwatsa mutane shikenan wato al'adar sai ta mutu kuma in ta mutu sai ka zo a lokacin da kake bukatar mai amfani ba za ka samu ba. to shi eh, dr duka saboda mutane suna tsoro mm. Dr. Dukawa mm, ganin shekarun nan duka su ma 'yan sanda bai kyautu a ce yanzu a ce sun yi karatu wato ƙwarewarsu ta inganta ta yadda ba sun za su mm. bambance zanga-zanga ta lumana da kuma inda ake tada rikici ba? Wato, ya kamata ya kamata din a ce 'yan sanda sun waye sun ƙware sun kuma fahimci muhimmancin zanga-zangar lumana a tsarin demokaradiyya hmm. domin duk sanda baka bari an yi ta lumana ba to idan aka kai bango za a yi za kuma a yi tarzomar da ba a so saboda haka amma abin takaici shine kamar yadda ka kula duk sanda gwamnati take so a yi zanga-zangar sai a yi kuma lafiya saboda 'yan sandar za su ba da kariyar na ayin amma a lokacin kuma da ba sa so shi kenan sai mutane suna son za su yi ba ma zanga-zanga ba taro ma na lumana taro kawai za ka je amman yan sanda su ce ba su ba da izini ba sanarwa ya kamata ta yi kawai in ka je sanarwar sai su ce ba su ba da izini ba muddin gwamnati ba ta so hmm. wannan shi ma wani zagi ne mai zaman kansa da dole sai da gwamnatin musamman su mutanen gwamnati da kuma su jami'an tsaron sai sun daɗa wayewa akan cewar zanga-zanga fa a tsarin demokaradiyya tana da muhalli kuma ba barna ba ce wato hanya ce wanda idan mutum ya tafasa yake hucewa ba tare da ya yi ta'adi ba idan ka hana shi hucewa to zai fashe kuma fashe wanda ita ce ya yi ta'adi to sai sanda suka fahimci wannan suke kyalewa suke kuma ba da kariya a yi lafiya a gama lafiya to kullum za a samu zaman lafiya su. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro ne da Solomon abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. To madalla mu zama lafiyan sahabu yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Dauki haɗe da zargi sun dabaibai babban birnin Angola yayin da kasar ke shirin gudanar da zaɓe a yau Laraba a zaɓe na farko da 'yan kasar za su gani ba tare da sunan daɗaɗɗen shugaban ƙasar akan ƙuri'a ba. shugaba jose eduardo dos santos wanda ya kwashe shekaru 38 yana mulkar kasar ya yanke shawarar zai ja gefe a wannan karan jam'iyyu biyar ne ke kalubalanta jam'iyyarsa ta mpla wacce ta yi ta mulkar ƙasar tun bayan samun yancin kai a shekarar 1975 wacce kuma ake sa ran isa za ta lashe wannan zaɓe sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya yi maraba da matakin da koriya ta arewa ta ɗauka na rage kuraren da take yi kan sabbin takunkumin da kwamitin sulhu na wasu ɗinkin duniya ya ƙaƙaba mata amurkan na fatan cewa wannan wata alama ce da ke nuna cewa koriya ta arewan za ta dakatar da ayyukanta na neman tsokana a nan gaba kamar yadda tilasin ya faɗa kwaskwarima da shugaban amurka donald trump ya yi kan dabarun yadda za a tunkari batun afghanistan zai sauya yadda amurka za ta tunkari wannan yaƙi wanda shine mafi tsawo da ta taɓa fuskanta in ji sakataren harkokin wajen ƙasar rex tillerson domin a cewar tillerson an baiwa kwamandojin da ke afghanistan ɗin wuƙa da nama su yi gashin kansu bisa yadda al'amura ke wakana a ƙasar ta afghanistan maimakon a ce su riƙa la'akari da yadda siyasar yankin ke tafiya da sauran batutuwa a daren jiya talata shugaban amurka donald trump ya nuna alama mai karfi a wajen gangamin da ya yi kama da yakin neman zaɓe a jihar arizona cewa zai yi wa tsohon shugaban 'yan sandan gundumar maricopa joe apayo huwa shi dai joe apayo mai ra'ayin kauni wanda ke sintiri akan iyaka wanda kuma a kwanan nan aka yanke masa hukuncin bisa samunsa da laifin raina kotu masu aro duka duka kuma na kawo ƙarshen wannan zangon shirye-shirye amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga sarkin zangon kumasi alhaji umar faruk sa'id na rasuwan sarkin fulanin kumasi alhaji ahmadu wanda allah ya yi wa rasuwa za a yi sa kaɗan na an jima kaɗan idan allah ya kai mu allah ya ji kansa da rahama ya ƙara hankunin wannan rashin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya tana gabatarwa da cubahiru jodo ne da ya bada umarni da injiniyar mu jimi ni ladan ibrahim ya ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin